بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar asabar 21 ko ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 wannan kuma shi ya zo daidai da ashirin ga goma kai goma ga watan goma hijira ta manzo sa miladiya ta 2009 muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya sake sada mu ya haɗa fuskokinmu a wannan yammaci a wannan rana a wannan majalisi mai albarka bayan dogon hutu da muka yi tun gabanin azumi kuma wannan majalisi shi hutun nasa ma ya riga kowanne domin mun yi satuttuka ba mu yi karatu ba saboda dalilai da suka yi ta gittowa musamman lokacin da damana sai an yunkuro za a zo a yi karatu din sai hadari ya haɗu wani lokaci ba ya gangamo kuma sannan ba a samu ruwan ba ma to haka allah maɗaukakin sarki ya so qadrullahi wa ma a fa'al muna yi wa allah maɗaukakin sarki godiya da ya nufi za mu sake haɗuwa a wannan guri a wannan masallaci a wannan majalisi mai albarka da fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukanmu da muka yi na alkhairi a cikin watan ramadan ya ba mu lada cikakke na ayyukan da muka gabatar na azumi da kiyamun laili da ainihin kyautayi da duk ayyukan alkhairi da suka wakana a cikin wannan wata mai alfarma mai alheri Allah maɗaukakin sarki ya samu cikin karɓaɓu muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana gajiyawa mu da kurakuranmu da muka yi a wannan wata kuma Allah maɗaukakin sarki ya sake nuna mana irin wannan lokaci cikin koshiyar lafiya da kuma imani babu shakka ga dukkan wani wanda yake mai neman ilimi kai daga dukkan wani wanda yake musulmi wanda yake so ya yi ibada ya bauta wa Allah da basira wanda yake so ya bauta wa Allah da ilimi ba da jahilci ba wanda yake so ya yi ayyukansa cikin tsari ba bisa harigido ba yana sha'awar a koda yaushe ya gan shi a majalisin ilimi idan aka ce an wayi gari babu majalisai na ilimi to dukkan wani wanda yake nutsatsen mutum ne wanda yake sanya ya yi ayyukansa cikin ilimi da basira zai ji ba daɗi zai ji takuruwa wato ba zai samu in shirahu sadri ba ba zai samu yalwar kirjinsa ba zai rika jin matsuwa da takuruwa amma duk lokacin da ya halarci majalisin ilimi to dai ya tabbata cewa da wuya ya tashi daga wannan majalisi na ilimi ba tare da ya karu da wani abu wanda zai haskaka masa rayuwarsa ta duniya ko lahira ba to shi yasa hatta mu kanmu da muke magana din wanda ake saurara ake saurara mu kanmu ba karamin jin daɗi muke ba idan mun gan mu a majalisi na ilimi domin ka san abin da kake tattauna matsaloli ne na ilimi wanda a cikinsu kai kanka za ka tunatar da kai wani abin da da ka sani ka manta ko ma ka ci karo da wani abin da baka sani ba don haka majalisin ilimi majalisi ne wanda dukkan wasu waɗanda suke da sha'awar ilimi kuma suke sha'awar su yi addini cikin wayewa suke sha'awar su bauta wa Allah bisa basira da ilimi majalisin ilimi majalisi ne wanda yake mai daɗin halarta mai daɗin zama kuma musamman idan aka ce majalisin ana karanta alkur'ani ne ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama waɗannan abubuwa ne da babu abin da ya kai su al'ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi jahalatan bayna an-nabiyyi wa bayna ra'yi faqihi ilimi shine ka ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ga kuma fahimta sahabbai yadda take wannan shine ilimi ba ka ce wane wane ya ce ba wane ya ce amma babu maganar Allah babu maganar manzo sallallahu alaihi wa sallama sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ana kawo maganganun su ne domin su zama fassara ga maganar Allah da ta manzansa domin su zama ƙarin bayani da ƙarin fito da matsala. akan abin da Allah ya faɗa da manzansa sallallahu alaihi wasallam hakanan sauran malamai ana kawo batuttukan su ne domin su yi sharhi su zama bayani su ƙara haskaka maka ka fahimci abin da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam suke nufi cikin maganganunsu maganar wani shi kadai ba za ta zama hujja ba sai idan ta jingina zuwa ga maganar Allah da manzansa sallallahu alaihi wa to za mu ga majalisan wannan masallaci da sauran masallacai na ahlus sunna insha Allah majalisai ne waɗanda aka gina su akan wannan jigo na qala Allahu qala rasuluhu Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma duk wani ahlus sunna zai yi alfahari a ƙasar nan cewa mu muka farfado da ainihin ilimi da wannan siga a da can ko da ana yin ilimin to amma ilimin ya taƙaita ne kamar yadda ake cewa karatun soro wato ya taƙaita ne akan wani wanda ya damu da abin ya kawo kansa sannan za a bashi a yi masa fassara ba ni gishiri in baka banda wato ba ni baki in baka fassara to amma zuwan ƙalin sunna sai zan an fito da majalisan a fili don mai so ya zo ya ci duk wanda yake so ya karu da ilimi to an buɗe kofa ya zo ya zo ya zauna ya saurara da masoyi da makiyi duk ɗaya ba ma bambancewa babu maganar cewa kai namu ne zo ka saurara wanda ba namu ba kada ya zo ƙofofin majalisan mu a buɗe suke ko da ko da yaushe dama kawai sawo kanka shigo muna maraba da dukkan wani wanda zai zo ya saurara abin da muke faɗa kuma za mu cika da farin ciki kwarai da gaske idan muka ji wani ya gyara mana inda muka yi kuskure don haka a harkar ilimi a tafiyar sunna babu ainihin ɓoye-ɓoye a cikinta abu ne wanda ake yin shi a fili karara kowa da kowa ya zo ya saurara ya ji abin da muke faɗa babu wani abin da muke koyewa ba abin da muke sha'awar ma mu koye ballantana har mu koye shi wannan majalisi da muke gudanarwa duk sati da ya shafi hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama majalisi ne wanda na san waɗanda himmarsu ta kasance himma ce maɗaukakiya wajen neman ilimi su za su fi sha'awar wannan majalisar domin majalisi ne da za a ake karanto hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ake yin bayanin su filla-filla da dama daga cikin hadisan da muke karantawa da dama daga cikin mutane sun sha jin su ana karanta su an sha wucewa ta kansu an sha jin su a gurare daban-daban ana karantawa sai dai kada a manta cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an ba shi jawami'ul kalim yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake ɓance shi da shi cikin annabawa duka wa utitu jawami'ul wato Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama dunkulallun maganganu yayi magana a dunkule idan aka zo warware ta to zaka ji ta kunshi abubuwa masu yawan gaske to wani lokaci akan shafa kan magana ne a wuce wanda da dama wannan shi aka rika yi a baya kuma ba laifi aka yi ba saboda daman shi ilimi haka ake ba da shi kadan kaɗan kaɗan kaɗan sannan kuma ana faɗaɗa maka shi ana ƙara faɗaɗa maka shi har lokacin da za a zo wani yanayi da za ka ji cewa eh lalle abin yana da zurfi kwarai da gaske ka fara yadda cewa wannan abu baya da gaci zurfinsa baya da ƙarshe don haka da can a baya a zama ɗaya za a karanta hadisi ma wato talatin arba'in hamsin sittin ma sai a karanci a zama ɗaya a cikin awa ɗaya awa ɗaya da rabi to sai ya zama na yanzu an dawo ana karanta hadisi ɗaya biyu in yayi yawa uku wani lokaci ma hadisin a raba shi biyu wani lokaci a raba shi ma uku a yi masa zama uku to kaga ashe an fara faɗaɗawa idan da irin wannan hadisan ire-iren sa kaji irin su sau wato guda talatin a zama ɗaya to yanzu ga guda ɗaya kaji shi a zama uku to kaga wannan shi yake nuna maka ana ci gaba kenan a harkar karatun ba wai haka kawai ake daskare a dankare a guri guda ba da a ce wato duk hadisan da ka saba ji a zo a fassara maka su gobe a zo a fassara maka shi haka nan ba tare da an ƙara zaƙulo maka wasu fa'idoji da wasu hikimomi da wasu darussa a ƙarƙashin wannan hadisi ba kawai a zo a yi maka to za ka ce a tafiyar tamu a dankare take tafiyar tamu da ce ba inda take ƙaru ba inda take abin nan ba ta ci gaba amma idan kana fahimtar cewa a jiya an karanta maka hadisin ba fassararsa aka zo aka sake karanta maka shi aka sake maka fassara tare da ƙarin wasu bayanai wanda jiya baka ji su ba sannan aka sake yi maka su aka sake faɗaɗa bayanin to za ka yadda cewa idan eh, lallai tafiyar ana gaba ne gaba gaba ake yi ba tsaye ake wuri guda ba akwai kalmar da Sheikh Nasiruddin Albani yake maimaita ta da yaushe cewa al'ilmu ilmu la yaqbalu al wato ilimi baya daskarewa guri ɗaya ba a daskare ke guri guda ba a dan ka karanta abu shekara ɗaya da ta wuce kada ka cewa iya wannan har yanzu nan ake shekara ta sake zagayowa ba tare da katin tabi wannan abin da karanta jiya ka jiyaya mai ake ciki a kansa tayo an ƙara samun wani bincike tayo an ƙara gano wasu dalilai tayo an ƙara gano wasu maganganu da wasu masail idan ya zan baka haka to wanda ya nuna baka san ɗabi'ar ilimi ba baka san makamar ilimi ba baka san yadda hakikanin ilimi yake ba kana dai jin sunan ilimi ilimi amma baka san meye ba don haka ba zan ce ai ni wannan mas'ala na gama da ita ba wanda duk zaka je ce shi mas'alan nan ya riga ya gama da ita ma'ana baya buƙatar ya san kuma kowane irin abu dangane da ita to wannan bai san inda yake tafiya bai san inda ya nufa ba fagamniya yake kawai shi yasa za mu ga manyan malamai kullum iliminsu ya tajaddad sabantuwa yake yi imam malik duk shekarun da ya ɗauka a rayuwarsa mu wadda yake ta karantarwa a sauke a dawo a sauke a dawo ba wanda ya taɓa cewa kai maliku ba ka da wani ilimi sai mu wadda waɗannan su zo su ji ta su tafi waɗannan su zo su ji ta su tafi wani ya shekara ashirin tare da maliku yana jin mawaɗa sannan kuma yana tambayoyi akan abin da suka shige masa duk irin su abdullahi bin maslamat al-qadabi irin su isa ibn ma'an waɗanda suka daɗe tare da malik irin su abdullahi bin wahab za su ji mawaɗa sau ba iyaka a kai a dawo a kai a dawo a kai a dawo kuma dukkan wata sauka sai an samu wani sabon abin da ba a same shi a saukar da ta gabace ta ba yanzan yana ta tankaɗe da reraya yana ta fitar da wasu hadisai waɗanda a da yana ganin kamar hadisan suna da ƙarfi za su iya zama a cikin littafinsa kuma daga baya shiga fitar da su har ma yake masa taki yake cewa ilmun nasi fi wa ilmu malikin fi nuqsan wato ilimin mutane na karuwa amma maliku ilimin sa raguwa yake saboda kullun kara rairaye ba daɗin yake yana ta cire wasu abubuwa ko ba ƙarawa yake ba har ba ta kai wani yake cewa law asha malik la asqata ilmahu kullahu da ya ci gaba da rayuwa wata rana ma za a fito ce kai ku yi hakuri yau ba mu wannan to wanda mubalaga ce dan a nuna maka yadda ya kai matuka wajen tace iliminsa to haka ilimi yake ko da yaushe to shi yasa a wannan majalisin na karatun hadisi na tajridus sarih muke so a gane salon bin ilimi keke da keke a rika bin wato a rika bin sa ana dakawa a rerayi a tashi sannan a tankaɗe hadisin manzo sallallahu alaihi sallama abubuwa biyu ko ɓangarori biyu su suke haɗuwa su zama hadisi sanadi da matani sanadin hadisi shine kamar kansa matanin kuma gangan jiki idan aka ce ga gangan jiki ba kai yana da amfani eh, ba da wani amfani ko aka ce ga kai amma ba gangan jiki kaga ba abin da aka mora a jiki to shi yasa duk hadisi in ana so a yi masa irin wannan nazari na kalele cewa da bincike da wannan dakawar a tashi a tankaɗe a rere to sai ya zan yana da isnadi yana da matani yana da isnadi su ne mazajen hadisin daga kan mai littafin har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne sanadi sannan yana da matani shi ne maganar da za ta biyo bayan sanadin to idan hadisi ya zan ba ya da ma sanadi kaga gangar jiki ce ba kai don haka ba a ma san gangar jikin waye ba ko ba za ta taɓa yin rai ba to haka hadisi idan babu sanadi ba zai yi rai ba al-imamu al'imamu al'amash ɗaya daga cikin malamai magabata masana ilimin hadisi a zamaninsa tabi'i ne ya ga wasu daga cikin sahabbai duk da baya da ruwaya daga sahabi ya ga anas amma bai ji komai daga wajensa ba ya dai ganshi yana sallah al'amash sunan shi suleiman ibn mahran mutumin kufa ne wato a hadisi ba karami ba irin abin da bahaushe ke cewa maye ne wato a hadisi maye ne saboda haka ɗalibai suna son hadisansa don haka suna damunsa kwarai da gaske inda ya shiga suna bin shi don haka in suka matsa masa sai ya ba su hadisi shi kuma a lokacin ba a cikin walwala yake ba ba ya bukatar zama da su to in suka matsa masa kawai sai ya ba su hadisan ba isnadi a lokacin ya san cewa ba wanda zai amfana da hadisan kawai ya ba su matani gangar jikin awa ba kan idan mutum ya ce ya ba muhammad ainihin isnad baka ba mu isnadin ba sai ci kwalar mutum ya buga shi da garu ya ha za huwa isnad ga isnadin nan dukan ɗalibai yake amma binsa suke a guje har ya ajiye a kofar gidansa saboda wata karya mai cizo saboda su rika fatattakar ɗalibai amma sai sun faki idansa sun shigo wanda yake nuna maka a wancan lokacin ilimin suke bi ba wai mutumin suke bi ba iliminsa suke bi ko me zai musu za su haƙura amma a ce kowa zai shigo nan sai an bare shi an ba shi tafi ɗaya sannan shigo ya samu hadisi ɗaya walla ɗaliban namu kaɗan za su kuma sai an cika gari ana zagin ka don wulaƙanci don cin mutunci to ba a so kai kaɗai ka hadisi duk da tabi'ai ne ba shi kadai bane to amma an san a ilimi kundum ne don haka za a haƙura ko me zai ya daka a jure wani lokaci yana yana ba da hadisi kawai zai toho maka yawo ya kaki ya tuha ma majina ka goge da ce a ci gaba malam eh? to shi yasa su ma sai su ta bin hanyoyin da za su kama kama shi a hannu sai ya ba su hadisi akwai sanda ya fita wato ya fita jana'iza to baya gani dishi dishi haka yake gani baya gani shi yasa ma ake cewa al'amash al'amash shine wanda haka ba zai iya tafiya ba shi kadai sai da dan jagora haka ganin nashi buri-buri ne haka aka tafi jana'iza aka je aka kai gawa to wani ɗalibinsa ne yake yake masa jagora har aka je makabarta aka yi jana'iza aka binne mamaci za a juyo sai ɗalibin da ya ce ba muhammad ya ce na'am ya ce ba zan kai ka gida ba sai ka cika min allona da hadisi in ba ka ba kai ta zama a nan makabarta ya ce to shi kenan ina allon naka ya ɗauko allonsa ta karanta masa cika cikakku da isnadinsu ya gama bashi ya cika allonsa ya ce to mu je suka taho sai da suka zo dab da kofar gidansa ci an zo kofar gida eh sai ya ci kwalarsa to ashe shi daman a hanya suna tafiya wani abokinsa ya zo wuce sai kira shi a sace sai ya danka masa Allah ya ce gudu Amash bai sani ba sai da aka zo dab da gidansa sai ya ci kwalar yaron nan ya ce ka Allah nan shaidani ka Allah nan sai ce ina abba Muhammad ai allokan sai dai wani ai ya tafi ya tafi ya tafi sai ce to da abin da na gaya ma ƙarya na yi wai dan da ya bata masa lamarinsa ce ai duk ƙarya na gaya maka sai ya dube shi ce ina ai irin ka ya fi karfin yawa manzo Allah ƙarya na san ba za ka yi manzo Allah ƙarya ba dole ya sake shi to haka wani lokaci wanzami zai zo da masa aski sai ya aske rabin kan sai ce wallahi ba zai kare ba sai sai ya ba shi hadisi sai ya karasa sauran gaga zai tafi da aski ne rabin kai to shi yasa isnadi yana da muhimmanci a hadisi sannan kuma matani zai biyo baya wanda a cikin matanin da akwai abubuwa da yawa da ake nazarta za a dubi ikhtilafil alfas ikhtilafil alfas domin matani ɗaya zai zo a gurare daban-daban ta hanyar marwaita daban-daban don haka za a iya samun saɓani wajen lafazi to a duba lafizza a ga cewa babu cin karo tsakaninsu sannan kuma wasu lafizzan suna fassara wani gurin a wani gurin zai zo a dunkule a wani lafazin kuma ya zo da fassarar wannan dunkulallen bayani saboda haka akwai tara alfazul hadis shi kansa sannan kuma ƙoƙarin bibiyar wasu ruwayoyi waɗanda suka zo a babin ta yi ba wannan hadisin ba ne kai akwai wasu hadisai waɗanda su ma suna ƙarfafar wannan hadisin ko suna taimaka masa ko suna ƙara fito da wasu abubuwansa to su ma a bibiye su to a cikin bibiyar waɗannan hadisai kuma akwai bayanin ingancin kowane hadisi ko rashin ingancinsa ta yiwu a cikin hadisan da suka zo a babin akwai wanda sun inganta akwai wanda ba su inganta ba sannan kuma akwai al-ahadithu diddiya hadisan da za su zo su ci karo da wannan ta akwai wasu ruwayoyi waɗanda a zahirinsu sun ci karo da ruwa da kuke kuke nazari a kanta kuke karanta to su ma ku duba ku ga cewa akwai cin karan ko ku a'a kwakwalwa ku ce ci karo dan yi kawai ƙwaƙwalwa ka ce take bugawa sai ka zace cewa hadisan sun ci karo amma a zahiri in ka tsaya ka kalle su sosai za ka samu babu cin karo a tsakaninsu ko kuma a'a ɗaya ya inganta ɗaya bai inganta ba daman can ba bai tabbata annabi ya faɗi maganar ba don haka kaga babu maganar ka gwara shi da hadisin da yake sahihi ne kaga shi ma wannan zaman kansa yake wajen nazari sannan kuma ka zo akwai wasu mutanen da za su taho cikin hadisin wani lokaci wani mutum a ce kala rajulun ko ja'a rajulun ko marra rajulun ko sa'ala rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama waye wannan mutum su ne al-mubhamat ka yi bincike ka gano sunayen waɗannan mutane shin akwai inda aka faɗi sunayensu ko ko babu to nan ma wani fage ne mai faɗi da har rubuce-rubuce da dama an yi a kan wannan sunan fannin wannan ana kiran shi al-mubhamat to shi ma wanda zai nazarin hadisi sai ya ƙara duba waɗannan ya kuma jijji maganganun malamai kan wannan ya kuma bibiyar wayoyi wajen bayyana wannan mubhamat sannan kuma ka zo kan fiqhul hadis din shi kansa waɗanda irin hukunce hukunce hadisin ya kunsa to anan za ka samu wato ra'ayyuka mabambanta na malamai wajen tantance wasu abubuwan da hadisin ya kunsa da fito da bayanin tun daga kan sahabbai har zuwa kan al'immatul arba'a ko a'immatul huda gaba daya har zuwa kuma waɗanda suka yi rubuce-rubuce daga baya to wannan duk yana da ta'alluki ne da matani isnadi shi kuma abin sa yana da faɗi wanda galibi har yanzu ba mu shiga batun wato bincike na kalaila cewa akan abin da ya shafi isnadi ba muna rakkazawa ne akan matani domin komai ana bin shi gaba gaba shi kansa isnadi akwai fannoni da dama da suka ta'allaka da shi wanda watakila wannan janibin ya fi banta da waɗanda suke tsantsa wato Ta abin nan ah, masu neman karatu ne ko masu neman ilimi ne tullabul ibn tsantsa ila gaba garin mutane waɗanda kawai so suke su ji kanun labaran ba za su buƙaci sanin wannan ba ko ma kai ba za su gane ba shi yasa da muka tashi sai muka ce mu ɗauki a tajridus sarih tajridus sarih ya cire mana asani din tunda mun tabbatar da hadisan da suke nan suna cikin sahih bukhari don haka hadisai ne waɗanda suna da kawuna don haka in kana neman asanid din su ka koma sayar bukhari duk wani hadisi ana yana na cikin sayar bukhari don haka sai muka bar maganar Sani sai muka komo kan mutum ɗin don haka za mu fara kan sahabi sannan kuma matanin da shi wannan sahabi ya ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallama don haka binciken mu na kalele cewa da nazari sai ya takaita akan mutum babu isnadi ana nan ana nan Allah madaukakin sarki ya mana tsawon rai wata rana sai ga an duro isnadin ko masu sauraron sun karu domin karatun kullum ana yin shi ana ƙara fahimtarsa to idan ya kasance wannan ce dabi'ar ilimin hadisi da yadda yake da rukunai da yawa nazari a cikinsa dole ya wahala dole ya wahala shi yasa ba zan koye muku ba duk cikin karatuttukan da nake yi a tsawon sati ba karatu mai jigata na irin wannan wannan karatun na yau ya fi kowane karatu wahal da ni tare da cewa akwai karatukan da aka fi halatta sama da wannan amma kuma wannan ni a gona ne karatun da yake girgiza ni don kafin in fito wannan karatun sai na a wake magana tafsiri kafin fito wannan karatun sai na wahala tafsiri yana da sauki saboda ayoyi ne za ka fassara ayoyin na kowane musaf a surar da suke a nan suke don kowane littafin tafsiri inda ka buɗa wannan ayar ɗaya na take ba za ka wahala ba inda za ka tara tafsiri ɗari kana cikin suratul kafi aya ta farko duk wani tafsiri in ka buɗo kawai suratul kafi kai ne za ka tafi aya ta farko sabanin wannan harkar hadisi shi yasa a hadisi ne zaka koma littafai ba iyaka sannan wani hadisin ma ka yi iya binciken ka rasa ma idan zaka same shi sannan zaka tuntubi malaman taraju ka ji abin da suka faɗa akan taraju wannan fagensa daban ne zaka zo ka binciki malaman da suka yi magana akan asali din hadisi wannan fagensa daban ne za ka zo ka binciki malaman da suka yi magana a kan ita kanta lugar hadisi su kan garibul hadith shi kansa wani lokaci sai ka koma littafan garibul hadith za ka zo ka binciki abin da ya shafi sharhin hadisin hadisin tayo akwai shi a bukari a bukari ba a guri ɗaya ba ya zo a kitabul wudu ya zo a kitabul salah ya zo a kitabul jihad misali ya zo a kitabul tafsir wani lokaci hadisi ɗaya bukari zai karkasa shi ya maimaita shi har guri goma masu sharhi suna sharhin sa daban-daban su yi sharhin sa a nan wani guri su faɗaɗa wani guri su takaita wani guri su ƙara wasu maganganu da ba su yi a wasu guri don haka in kana bin fatul bari misali za ka ɗau mujallaji na ɗaya ka ɗau na hudu ka ɗau na bakwai ka ɗau na tara ka ɗau na goma sha uku do a hadisi ɗaya tafsiri in ka ɗauko littafin a ibn kathir misali suratul kafi a mujalladin take ita kenan haka da in ka tafi adwa'ul bayan haka da in ka tafi tafsirin qurtubi da sauransu hadis a bukhari kawai kaga ka nemi guri goma a cikin fathul bari kawai to banda fathul bari akwai umdatul qari na aini akwai irshadus sari na qasqalani akwai fathul bari na ibn rajab akwai sharhu ibn al-battal na hadisin da shi na bukharin da shi to kaddara za ka bi waɗannan su ma kuma gurare daban-daban sau goma guri nawa kake buƙatar ka duba to kuma ba nan ba a cikin littafin abin nan hadisin abu dawud ya ruwaito shi kaga kana so ka koma ka ga ruwayar abu dawud kaga kuma shuruhin abu dawud me suka ci. shi kansa abu dawud da zai zan ba ya fito da shi ba ya fitar da shi a gurare daban-daban sannan tirmizi ya fitar da shi shi ma tirmizi yana da shuru sharhukan nan su kome suka ce akan wannan hadisi kaga wannan kenan sannan ka da fiqhul hadis din shi kansa malamai sun yi magana sun yi hujja da wannan hadisi a babuka daban-daban a babukan nan dole za ka koma ka ga mazhabar malikiya mai suka ce shafiya mai suka ce hanafiya mai suka ce hanbaliya mai suka ce sannan da sauran malamai da suka biyo baya kowanne shi ma fagensa daban wani lokaci ka ci karo da wani matsala ce ta aƙida zalla ka kana buƙatar ka koma mai ka koma littafin aƙida su kuma domin su ƙara bayani akan me suka faɗa dangane da wannan hadisin wani sharhi suka yi ma wannan hadisin kaga dole a ci kwakwa dole a sha wahala shi sa wani lokaci ko da malamai da suke littattafai wani lokaci ka dubi girman littafi wani littafin zai zama ƙato ne wani kuma ɗan ƙarami ne amma malamin ya fi ji da ɗan ƙaramin sama da ƙata saboda wahala da ya sha akan ƙaramin bai sha akan babban ba yanzu ka zo ka dubi al-mu'jamul kabir na tsabarani al-mu'jamul kabir babba ne shine kamar da yadda sunan sai yake nuna al-mu'jamul kabir yana da kuma al-mu'jamul awsat yadda sunan sai yake nuna tsakatsakiya ne tunda akwai al-mu'jamul saghir to amma zaka samu wannan al-awsat din na tsakiyan ya buwa halar da shi tabarani din don haka yake cewa wannan littafi shine rayuwata ba babban ba al-awsat din to in ka ji irin wahalar da ya sha kafin ya hada shi zaka fahimci cewa eh lalle wanda shine rayuwar tasa amma da zaka dubi girman su sai ka ce al-kabir shine shine farko a gunsa sannan kuma idan ka dubi ibnu hajar misali ibnu hajar shakundum ne wajen ilimin hadisi ya yi rubuce-rubuce da yawa kusan da wuya ka kwankwasa wani fanni na ilimin hadisi da ba za ka samu ibnu hajar ya ajiye littafi a ciki ba idan ka zo ka dubi fatihul bari sai ka gashi na wajen sifili goma sha uku ya yi wajen shekara ashirin da biyar yana rubuta shi amma kuma wanda littafi ya fi wahal da shi ya kuma ya fi ji da shi a cikin littafansa shine lisanul mizan lisanul mizan mujalladi wani wata daba'ar biyar wata daba'ar bakwai ga wanda ya wajen mujalladi sha uku manya-manya wanda inda an faɗaɗa rubutun ba wataƙila zai kai wajen mujalladi talatin shekara ashirin da biyar yana yi amma kuma littafin da ya fi ji da shi yake ga shine ɗan lelansa shine lisanul mizan wanda shi ko bai fi sifili bakwai ba kaga ashe da girman ake dubawa sai a ce fathul bari don shi ne mafi faɗar littafinsa da ya shekara ashirin da biyar yana rubutunsa to shi yasa wani lokaci wani fannin wani ilimin ya fi wahalar amma shi ɗalibi watakila ba zai gani ba zai sani ba sanda ake karatun ma yake wani yana can yana tunanin matarsa kai nan kana <laughs> kwararo wahalar da ka sha to a gaskiya wannan darasin na ranar asabar ya fi kowanne darasi jigata ne don haka ina alfahari da wannan darasin kwarai da gaske kuma na san ɗalibai waɗanda suke kusa da harkar ilimi sosai da sosai za su fahimci abin da nake faɗa haka ne ko ba ka bane al'ubudiyya ka'idatun jalila mun karanta su a nan masallacin mun kuma sauke su godiya ta tabbata ga Allah amma ba sa wahala ne shi yasa ranar litinin ina sakewa sosai amma ban da ranar asabar ba na so in ga ko ranar asabar ko wani ya ce mun daurin aure ko wani abu amma ranar litinin ina dan sakewa yasa wani lokaci in a ce sai ce ka zo litinin na fi sakewa duk da na san a ranar za mu yi aran gama da da ibn taimiyya to amma na san maganganun ibn taimiyya ne nake bi hadisan da zai kawo da ayoyin da zai kawo shi zai wa kayansa sharhi ya ɗauke min nauyi a nan tsuran hadisin ne ne da zan nemo sharhin amma a can shi zai kawo hadisinsa shi zai sharhinsa kaga ya dauke mu wannan wahala illa iyaka wasu gurare da zai faɗi wasu abubuwa a dunkule wanda ba yawa su ne za ka nemi kai kokarin warware wannan dunkulen da ya ajiye haka haka abinsa yana da sauki sama da wannan karatun to wannan shimfiɗa ce saboda yau za yau muka koma domin mu fahimci ɗabi'ar ilimi yadda take kuma ilimi yana da faɗi ya da ba ya daga ci ba ya daga ci duk wanda zai ci zai nuna wa ilimi isa to nan da nan ilimi zai nuna masa ƙarshensa ba a nuna wa ilimi isa ka nuna masa alfahari ka nuna masa girman kai ilimi ya fi ƙarfin hadi sai dai shi nuna maka girman kai kamar yadda zahabi yake cewa ilmin hadisi salaf ilimin hadisi ilimi ne mai girman kai baya jawowa a gun kowa baya ba da kansa ga kowa la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullak ba zai baka wani bangaren sa shashin sa ba sai ka bashi dukanka fa idza a'taitahu kullaka a'taka ba'da ba'dahu ka bashi dukanka shi kuma sai dan bangaro maka wani bangaren sa wani shashin sai baka to ilimi sai dai shi ya nuna maka isa amma ba kai ka nuna wa ilimi isa ba duk wanda ka yana cika baki a fagen ilimi to wannan ka ka yanke hukunci cewa a baki baki yake bai yi zurfi ba wallahi wanda ka je yana sai su to wallahi bai isa komai ba wannan ka yadda ba inda ya ce ilimi ba a cika masa baki galibi masu ilimi na gaskiya za ka samu sun fi kowa ɗarɗar da taka tsantsan ina jin wata tambaya da aka yi wa Sheikh Nasiruddin Albani Allah ji kansa da rahamarsa waɗannan malamai su da ulama'ur rabbaniyu su ne yanzu duniya ta rasa irin su wallahi wani ɗalibin sai yake cewa ya gamu da wani malami a maka sai malamin yake cewa nasiruddin albani ya cancanci lakabin alhafizu a ilimin hadisi domin alhifzu shi ne alma'arifa to kuma ya san abin da dama daga cikin mutanen zamaninsa ba su sani ba ya leko abin da mutanen zamaninsa ba su leko ba ilimin hadisi don haka wannan malamin sai yake cewa ni a gurina a wannan zamanin albani shi ne alhafizu wannan maganar da wannan malamin ya faɗa wa almajirin albani a maka ita ce zo ki ga albani to kaddara ba albanin ba ne ko kuma wani albanin ba albanin ne na hakika ba aka yi kaito masa wannan kuma daga malami ba daga jahili ba ka san mu matsalar jahilai ne suke naɗa malaman su za su ba kowa wato grade din ilimin sa shi ai wanda ya fi wanda ilimi wanda ya fi wanda ilimi da haka duk wanda ya zo na da gabza yana arin yana eh, abin nan eh, rikito maganganu yadda yake so sai a bashi sai a daga shi wanda aka yi shi shiru shiru yana magana a hankali an sai kai wannan yana karatu kamar ma kai bacci to waɗancan malami ne yake ba wa malami matsayi kaga ba ɗaya bane da da aka zo aka gaya masa wallahi sai ce wannan maganar ba haka take ba ba daidai aka faɗa ba a yadda malamai suka ce alhafizu shine wanda ya haddace wani wato wani yanki na hadisai mai yawa ya ce ku tuna mun yake cewa almajiransa ku tuna mun kamar nawa ne aka rubuta wani ya ce mi'atu alf hadisi dubu ɗari ya ce saboda haka na sha faɗa irin wannan maganganun ba na san su kuma ba zan taɓa amincewa da su ba ya ce ni ba wani bane ɗalibin ilimi ya ce ni ɗalibi ne bincike da ke yi don in sani shi kenan aka wuce maganar kuma yana faɗa daga ji wato ransa a ɓace amma yanzu irin mu ne aka gaya ma wannan ai sai dai mutum ya ɗan murmushi ce to kuna nan wasu can sun san matsayin mu ko ba ku sani ba amma wallahi ya ja ya ce a ni ɗalibi ne ɗalibi ne shi bincike dai nake yi shekararsa sama da sittin yana bincike akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara duk dakikancin mutum shekara sittin yana abu daya a dole a sallama masa amma wallahi bai taba fitowa riƙa bugar kirji yana sai shi ba waɗannan su ne al'ulama'un rabbaniyo haka ilimi yana buƙatar nutsuwa yana buƙatar taka tsantsan kuma duk sanda ka nutsa cikinsa za ka ƙara gane cewa ilimi abu ne mai ban tsoro za mu tashi hadisa abdullahi dan abbas duk da ne na ga lokaci ya tafi darasinmu na nawa ne ɗari daidai sai Allah muna kuma kan hadisi na 164 a tarkimi na a yadda yake a littafin da yake gabana 164 a kitabul wudu'i mala yace an ibnu abbas radiyallahu ma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bi ha'id min hitan madinati aumakata. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة رطبة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل يا رسول الله لم فعلت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا حديث عبد الله بن عباس الله يقال ما سيردا شيد ما يفنسا يتي مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط منذ صلى الله عليه وسلم يا وجي تقبن وني لمبو min hitanil madinati daga lambunan madina au makkata ko kuma lambunan makka fasabi a sauta insanai ne sai ya ji sautin wasu mutane guda biyu ne ana gana musu azaba fi hima a cikin kaburburansu فقال nabiyu صلى الله عليه وسلم سي منذ صلى الله عليه وسلم يتي يعذبان أنا غانا موسى wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ba ana azabta su ba ne akan abin da yake babba sun makala sai kuma ya ce bala e babba ne kana ahaduhuma la yastatiru ɗayansu baya tsarki min baulihi daga bawalinsa wa kana al-akhiru yamshi bin namimati ɗayansu kuma yana yawo da gulma wato magulmaci ne summa da abi jaridatin rabba sai ya kira a kawo masa wato sandar dabino wacce take ɗanya faka saraha kisratai ne sai ya tsaga ta gida biyu fawada ala kulli min huma kisratan sai ya sanya tsagi ɗaya akan kowane kabari daga cikinsu faƙila ya rasulallah sai aka ce ya ma'aikin Allah lima fa'alta hadha dan me ka aikata haka faƙala sai ya ce la'allahu an yukhaffafa anhuma wa la'alla fatana a rangwanta musu malam yayi basa matukar waɗannan sanduna ba su bushe ba abdullahi dan abbas mun yi bayaninsa wurare daban-daban shi yake ba da wannan hadisi da ya jiyo daga annabi sallallahu alaihi kuma bukhari ya ruwaito shi a wannan guri karkashin babu minal kaba'iri Allah ya statira min baulihi yana daga cikin manya-manyan zunubai mutum ya daina wato ya ƙi sa shamaki tsakaninsa da tsakanin bawalinsa imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a gurare daban-daban ya fitar da shi a nan kitabul wudu ya fitar da shi a cikin kitabul jana'is hakanan ya fitar da shi a kitabul adab hakanan ya kawo shi a cikin kitabul hajj saboda haka ya kawo shi a gurare guda hudu imamu muslim ya fitar da shi a kitabu tahara abu dawud shi ma ya fitar da shi a kitabu tahara haka nan tirmidhi shi ma a kitabu tahara annasa'i shi ma ya fitar da shi a kitabu tahara da kuma kitabu tafsir sannan kuma ya fitar da shi a kitabul jana'is ibn maja ya fitar da hadisin a kitabul tahara saboda haka wannan hadisi ne wanda al'imma a sitta a gaba ɗaya suka ruwaito shi yana cewa marar nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi ha'itin min hitanil madina annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta gaban wani lambu wani gidan gona ha'it shine bustan ha'itun ba katanga ba ana nufin bustan ha'it kun san katanga ba ana ce mata ha'it to kasancewar bustan galibi lambu ko gidan gona akan zage shi sabanin gona mazra'a za ka samu a buɗe take amma ha'id za a masa katanga a ce lambu ko a ce gidan gona to shi yasa laraba suke ce masa ha'id suna nufin shi kansa albustan din yace marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi ha'idin min hitanil madinati aw makkata sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta gaban wani gidan gona ko wani lambu daga cikin lambunan garin Madina ko lambunan garin Makka a can cikin kitabul adab a cikin sayul bukhari din imamul bukhari ya fitar da shi da wani lafazin anan yace kharajan nabiyyu sallallahu alaihi min ba'd hitanil madinati annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga wani lambu daga cikin lambunan madina a nan kaga cewa ya wuce ta gaban a kuma kitabul adab sai ya ce ya fito daga lambu daga cikin lambunan madina to wucewa ya yi ta gaban lambu din ko fita ya yi daga cikin lambu din wanne ne ya faru ha? to ne malamai suka ce zai yiwu lambun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikinsa ba shine ya wuce ta gabansa ba wato ya fito daga cikin wani lambu sannan ya wuce kuma ta gaban wani lambu an haɗa dukkan lafizan biyu an yi aiki da su ko saboda haka a nan an faɗi lambun da ya wuce ta gabansa a can kuma ka faɗi lambun da ya fito daga cikinsa a cikin littafin al-afrad na dara kutni ya roto wannan hadisin daga jabir dan abdullah yake cewa a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta gaban wani lambu na wata mata da ake kira ummu mubashir al'ansariya. ummu mubashir al-ansariya kaga a ruwayar dara kuɗi sai ya faɗi sunan ma mai lambun ita ce wata mata ce al'ansariya to ce wanda ya al'ansariya wannan yana nuna maka me yana nuna a madina ne a nan kaga an samu shakka lambun a madina ne ko kuma a makka ne shi mai ruwayar ya shakka a mai ruwayar da ya shakka anan shine jarir ibnu hazim mubashir al-ansariya kaga ruwayar adam da kuma ruwayar dara kudni sun hadu sun nuna cewa lambun a makka ne sun kawar da waccan shakka ta jarir ibnu hazim da ya yi a wannan ruwayar an gane ko saboda haka lambu ne daga cikin lambunan garin madina kuma wacce ta mallaki shi wannan lambun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shuɗe ta wajensa wata mata ce ana kiranta ummu mubashir al-ansariya fasami a sauta insanaini yu'azzabani fi quburihima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji miryar wasu mutane guda biyu ana musu azabar kabari fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yu'azzabani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana musu azaba ne ana gana musu azaba ne dan shi kadai ya ji sauran sahabbansa ba su ji ba wannan wata khususiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama yana jin abin da yake faruwa a cikin kabari in ya zo wucewa ta nan inda a ce kowa da kowa yana ji to da ba za a rika raka gawa makabarta ba da a ce dan adam yana jin abin da dabbobi suke ji to da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law da ma asma'u lama tadafantu da za ku ji abin da nake ji ba za ku rika abin da junan ku ba kowa aka ce an yi mutuwa sai ce to zan je je sallar <coughs> sai dai a baro a bar wa masu gawa su san yadda za su tunda da haka je kabari lokaci baka san me zaka jiwo ba kaji ana ihu ana kwakwazo ana to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake ji dabbobi suna ji dabbobi suna ji shi yasa in kuna tunawa a karatunmu na tawassulul wasila in ba a manta ba ibnu taymiya yayi mana magana irin wannan mun kuma kawo wasu maganganun da ya irin waɗannan waɗanda suka yi mulki a masar waɗanda suke jingina kansu zuwa ga fatima ana ce da su alfatimiyun amma ƙarya suke ba 'ya'yan fatima ba ne ubaidiyuna ne waɗanda suka zafafa cikin sa'anin shi'anci har suke allantar da sayyidina ali da 'ya'yansa to da yawa daga cikin jahilai sai suka rika zaton cewa waɗannan mutanen waɗannan khulafa'ul fatimiyyin din waliyai ne saboda idan dabbobinsu suna irin cutar nan ta ɗaurewa ciki cikin dabba ya ɗaure ya yi to in suka je suka kai su makabartar fatimiyuna ko na waɗannan baƙaƙen 'yan shi'a ɗin suka je makabartar sai kawai dabbobin su ta gudawa ta gudawa shikenan sai mutanen gari suke ci ai waliyai ne kaga sun magance mana wannan cutar da take damun dabbobinmu da mun kai dabbobinmu sai to shi ne ibnu tabiya ce wallahi ba walittaka bace azaba suke ji ana musu ta kabari hankalinsu zai tashi saboda haka sai su yi ta zawayi Ya ce abin da yake faruwa mu a nan sham akwai kaburbura na na kiristoci da yahudawa idan ana dabba tana irin wannan cuta sai a kora su cikin makabarta yahudawa sai su ta ci saboda azabar karan azaba da hargowa da suke ji hankalinsu zai tashi to tashin hankalin wannan shi zai sa su gudawa ci saboda ka ba walittaka ba ce azaba ce waliyan shedan ne haka azaba ce ake musu da haka dabbobi suna jin wannan kuka din idan ana idan eh, wannan wato sautin idan ana azabta na cikin kabari فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير انا musu azaba amma ba a kan wani babban abu ake musu azaba ba sun makala sai ya ce bala e wato babban abu ne lalle babban abu ne bala a cikin kitabul adab riwayar bukhari a kitabul adab sai ya ce wa ma ni fi kabirin wa innahu kabirun kaga ya fito da ma'anar baladin baladin shine wa innahu kabirun da farko ya ce ana musu azaba ba akan abin da yake babban abu ba sai kuma ya dace lalle babba ne to kamar kaga an kore kuma an tabbatar an ce ba babba ne kuma an ce lalle babba ne to shine malamai suka yi sabani wajen bayanin ba'anar wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam wata magana daga cikin maganganun malamai don tantance ma'anar wannan gaba tana cewa ma'anar wannan gaba laisa indakum bi kabirin wa huwa inda Allah kabir da ya ce wa ma yu'azzabani fi kabirin ba ana musu azaba ne akan babban abu ba yana nufin ba babban abu ba ne a gurin ku amma a gurin Allah babba ne saboda haka yana nufin babban zunubi ne ko da kuwa ku kuna ganin shi dan kankani ne kamar yadda Allah ce wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim ku kuna tsammanin shi mai sauki ne amma babba ne a gurin Allah da manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah ma yadhunnu annaha tablughu ma balagat yaktubu Allah lahu biha sakatahu ila yawmi yalqahu manzo sallallahu alaihi wasallam ce mutum zai iya furta wata magana zai tsammanin wannan magana ba komai ba yake faɗa amma ubangiji ya rubuta hushinsa a kansa har zuwa tashin kiyama wato shi yana ganin ɗan kankanuwar magana ce magana ce da ba ta karya ba karama ce amma a gurin Allah babba ce don haka suka ce ma'anar korewa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma yu'azzabani fi kabirin yana nufin a gurin ku ba babban abu bane dan mutum yana fitsari yana dawowa jikinsa kuna ga ba wani abu bane amma bala ai innahu kabir amma fa lalle babban abu ne wannan wannan magana ta farko kenan wasu malamai suka ce ma'anarsa wa ma yu'azzabani fi kabirin ay ma yu'azzabani bi akbaril kaba'iri bala innahu kabir ay bala innahu kabir wato ba ana musu azaba bane akan laifin da yafi kowanne zama babban laifi amma shi ma na daga cikin kaba'ira wato wa ma yu'azzabani fi kabirin ay fi akbaril kaba'iri wa kabirun ay min sai ya zan abin da ake nufi a nan gargaɗinsu da gargaɗin wasu ma gargaɗin waɗanda ake gaya wa maganar da wasu ma waɗanda za su ji maganar kada mutum ya zaci cewa ba a yi wa wani azaba sai idan ya yi akbarul kaba'iri ko alkaba'irul mubikati manya-manyan zunuban nan guda bakwai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zana kada mutum ya zaci sai a su ne kawai ake wa mutum azabar kabari a'a ana yin azabar kabari hatta akan abin da bai kai wannan ba idan ya zan kabira ne wannan dawudi da ibn arabi su haka suka fassara wannan gabar wa ma yu'azzabani fi kabirin wa innahu lakabirun ma'ana wa ma yu'azzabani fi akbaril kaba'iri wa in kana kabiran an gane ku magana ta uku wasu malaman suka ce abinda ake nufi laisa kabiran fi za'mihima duna ghairihima wa ma yu'azzabani fi kabirin ba ana musu azaba bane akan abin da yake babba amma su su waɗanda ake azaba banda sauran mutane ta yiwu duk kowa ya fahimci cewa babban laifi ne amma su a tsammanin su ba laifi bane babba kaga ya sha babban da tafsirin farko tafsirin farko karami ne a gurin ku kowa da kowa kenan amma tafsiri na uku karami ne a wurinsu su ariya wasu a tsammaninsu amma sauran mutane ma sun san babba ne fassara ta hudu wani malamin andalus ne abu abdulmalik bauni abu abdulmalik sunan shi sunan shi uh, ali ibn marwan yake cewa ta yiwu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da farko yayi tsammanin laifin ba babba bane sai ya kore ya ce wa ma yu'adzabani fi kabirin sai aka yi masa wahayi aka ce a babba ne sai ce bala innahu kabiru shi wannan malamin haka ya ga a fasara gabar wato da farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abun ba babba bane sai Allah ya turo masa mala'ika nan take ce babba ne babba ne sai ce bala innahu kabiru fassara ta biyar da dama daga cikin malamai ita ce fassarar da yawancin malamai suke faɗa wa ma yu'azzaba ne fi kabirin ba ana musu azaba bane akan babban abu ma'ana akan abin da yake da wahalar kiyayewa bala innahu kabiru sai dai babba ne a laifi wato a wajen a kiyaye abin kada ya faru ba abu ne mai wahala ba ba wani abu bane babba da zai gagare su su kare kansu su kiyaye kada su auka ciki amma kuma babba ne a laifi an gane ko ai kabirun fi mashaqqati al-ihtiraz wajen ka tsare kanka <coughs> lokacin da zaka yi bawli kada ka rika yin bawli yana bata maka kafa ko yana bata maka jiki ko kayan sawarka ka tashi kuma ba tare da ka kula da wannan ba ka je ka yi sallah cikin kayan da suke da najasa ka kula da wannan abu ne ba mai wahala ba in za ka yi bawali ka je ka samu wurin da yake ba tsan dauri ba wurin da yake da laushi ko wurin da yake da rami yadda fitsarin ba zai duka dawo maka ba ka yi kokarin ka tsaftace jikinka da kayanka daga bawali ba wani abu ne mai wahala ba babban abu bane wajen aikatawa amma kuma babban abu ne wajen laifi idan mutum bai kiyaye ba wannan ita ce fassarar da albagawi ya zaba haka nan ita ce fassarar da ibnu daqiqul id da sauran malamai da dama suka rikarin jayar da ita akwai fassara daban-daban da malamai suka faɗa wajen wannan wannan gaba din wa ma yu'adzabani fi kabir wa innahu kabir idan mutum ya duba littafin al-i'lam bi fawaid umdatil ahkam na ibn al-mulakkin zai ga ya kawo maganganu guda tara wajen fassara wannan gaba din ibn hajar shi ma ya hikaito guda takwas ibn daqiq ibn ibn al-mulakkin ya hikaito guda tara amma waɗannan guda biyar su ne suka fi fitowa karara kuma magana ta ƙarshe fassara ta ƙarshe ita ce ta firin jaye a gurin malamai manzo ce kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi ɗayan su baya sitircewa baya sa katanga baya katangewa daga fitsarinsa haka ya zo a yawaitin ruwayoyi la yastatiru da wannan taɗin la yastatiru a ruwayar ibnu asakir cewa la yastabri'u da ba maimakon la yastatiru la yastabri'u a ruwayar muslim da abu dawud hadisin al'amash ruwayar al'amash cewa la yastanzihu daga nazaha nazaha shine tsarkakewa ruwayar la yastatiru ma'anarsa shine la ya yaj'alu bainahu wa baina sutura ba ya sa katanga shamaki tsakaninsa da fitsarinsa ta yadda fitsarin ba zai dawo masa ba ma'ana baya taka tsantsan wajen bawali in yana bawali yana dawo masa jikinsa ko yana dawo masa tufafinsa shi ne ma'anar la tiro kaga idan ka ɗauki wannan ruwayar ta ta tiro ka haɗa ta da ta zihu za ga ma'anar ta zo ɗaya la yastanzihu baya tsarki domin at-tanazzuh asalinsa shine al-ib'ad baya nesa nesa to baya nesa nesa wajen ya ga cewa fitsarinsa bai dawo jikinsa ba a cikin mustakhraj na abi nu'aym ruwayar wake an al-abash cewa kana la yatawaqqa kaga shi dai ma'ana dai ta zama guda daya la yatawaqqa la yastanzihu la yastatiru duk ma'ana ɗaya ne baya ɗaukan wato matakin kare kansa daga dawowar fitsari jikinsa wannan shine abin da ake ake nufi amma daga cikin malamai akwai wanda ya gudanar da wannan ruwaya akan zahirinta yace la yastatiru ay la yasturu auratahu baya sitirce al'aurarsa sai ya fassara kalmar la yastatiru min baulihi ma'anarsa la yastatiru auratahu inda baulihi baya sitirce al'aurarsa lokacin da yake fitsari to amma wannan wannan fassarar tana da rauni wannan fassarar tana da rauni ka ce baya wato baya sitirce al'aurarsa domin abin da hadisin yake nunawa ba sitirce al'aura ce ta sa ake musu azaba ba azabar tana da alaka da fitsari shi yasa aka ce min baulihi inda a ce buɗe al'aura dai kaga ba ta da alaka da da fitsari ko a ko a lokacin fitsari ko ba a lokacin fitsari ba inda a ce ita buɗe al'aurar ce <coughs> za ta sa a yi azabar ba za a kawo ba za a kawo maganar bawali ba sai a ce kawai la yastatiru auratahu don haka a bawali ne ko ba a bawali bane a kowane yanayi ma sai ya shiga ciki to amma anan an ce min bawlihi kaga idan ka ɗauki maganar sitircewa anan akan sitircewa al'aura to kaga ka watsar da wannan kalmar min baulihi din ita ba ka bata wata ma'ana a cikin fassarar ka ba an gane ko to shi yasa malamai su suka rauna da wannan fassarar cewa min din nan tana nufin cewa a min baulihi da aka jingina min din nan zuwa ga bawali min baulihi ta nuna cewa bawalin yana da wato tasiri wajen wannan azaba da ake wa da ake wa shi wannan na cikin kabari din wannan ita ce maganar da ibnu daqiq eid ya faɗa a cikin littafin sa ihkamul ahkam haka nan ibnu hajar shi ma ya faɗe ta saboda haka sai ka ɗauki wannan ma'anar la yastatiru min baulihi da ma'anar baya taka tsantsan wajen fitsarinsa nan ne sauran lafizar ruwayoyin za su haɗe su zama ma'ana ɗaya amma in ka dau la yastatiru baya rufe al'aurarsa to kalmar lafazin da yazo la yastanzi'u ba ka fassara shi da me lafazin da yazo la yastabri'u ba ka fassara shi da me kaga sai zama ka kasa hada lafuzan gaba ɗaya ka ba su ma'ana ɗaya tare da cewa kuma hadisi ne guda ɗaya ba hadisai bane daban-daban bare ka ce kowanne zaman kansa yake hadisi ne guda ɗaya don makarantun guda ɗaya ne mafitarsa guda ɗaya ne abin da zai kara karfafar wannan fassara ruwayar imamu ahmad da ibnu maja daga abu bakra lafazinta amma ahaduhuma fa yu'azzabu fil Bauli. amma ahaduhuma fa yu'azzabu fil bawli kaga magana ta fito karara ɗaya daga cikin su ana masa azaba ne akan fitsari ai fi sha'anil bawli kaga magana a ce al'aura ita kadai ce ta sa aka yi masa azaba ba ta so ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan karara a riwayat tabarani daga anas ita ma haka ta zo sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana al yamshi bin namima amma ɗayan shi kuma yana yawo da gulma yana kurmato yana ɗaukan magana ya kai ma wannan ya ɗauka ya kai ma wannan malamai suna da maganganu daban-daban akan fassarar me annamima me annabimanci mafi rinjayen magana maganar nawawi da yake cewa an namimanci ma'anarsa naqlu kalamin nasi ba'dihim ila ba'din ala wajhil ifsadi naqlu kalamin nasi ba'dihim min ba'd ko ba'dihim ila ba'd ala wajhil ifsadi ka rika daukan maganar wani ka kai ma wani dan ka bata su. ka dau maganar wannan ka kai ma wannan dan ka bata tsakanin waɗannan mutane wanda ita ce ake cewa annamimanci ina ake cewa gulma a wani tafsiri kuma na annamimanci an ce shine ifsha'u sirri wa hatku sitri mimma yakrahu kashfuhu wannan nawawi ya faɗi wannan a cikin al'adkar ifsha'u sirri tona mutum asiri ban kaɗa masa abin da baya so a sani wannan shine gulma shine annabimanci ka tona asirin mutum ka bankaɗa masa abin da ba so mutane su san yayi ko yana yi sauraka kaga annamimi zai iya zama annabimi ne ko da kuwa ba da niyyar bata tsakanin mutane ba kawai ko da sunan mutum yake ƙoƙarin batawa ko da ba dan ya haɗa faɗa ba za a iya kira shi annamimi imam gazali ko uh, al yana faɗa yake cewa annamima inna ma tutlaqu fil ghalibi ala man yanummu qawl al-ghairi ila al wanda zai maganar wani da yayi akan wani ya je ya gaya ma wannan wani ɗin kamar ya ce yana cewa kai kaza kaza kaza kaza da kaza ne ya ɗauko maganar da wani ya faɗa akan wani ya je ya kai ma wancan shine annamimanci yace kuma annabi manci ba ya tsaya akan wannan ba eh bari mu abin nan abun bai tsaya akan nan ba bal yace hadduha yana shiga cikin ma'anar manci, kashfu ma yukrahu kashfu ka fito da abin da ba a son ka fito da shi ka bayyana abin da mutum yake kokarin boyewa sawa'un shi wanda aka kai aka ɗauki maganar shi ne baya so ko wanda aka kai wa ne baya so ko wanda ukun su ne baya so in dai maganar nan sirri ce ba a son fito da ita sai ka ɗauka ka faɗa babu kuma wata maslaha da za ta sa ka faɗa to anan kayi banci. idan akwai wata maslaha to wannan kuma wata maslaha hukuncinta daban wani ne kaga yana shiryawa ana mitin za a kashe wani ko za a auka ma wani sai ka je ka faɗa masa to gashi gashi abin da ake kullawa a kanka kaga ana akwai cetar rai wannan akwai maslaha a ciki shi wannan sai ya yi taka tsantsan ya ya san yadda zai kubutar da kansa kamar yadda mu'min ali fir'auna yayi ya je ga annabi Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulu ba annabi bace ba fakhruj inni laka minan nasihin kaga nasiha ba nan ba annabi manci bane wani ya kawo shawara cewa ina so in hada hulɗar kasuwanci da wani kai na ga mutumin sane kud da kud kun dade sama da shekara ashirin kuna tare kuma harkar kuɗi ya sha shiga tsakanin ku yaya kake ganin ina iya hadawa da shi ko ban iya hadawa to ka san mutumin nan yana da dan hali in dai harka kuɗi ce ka san baya iya hakuri to a nan ba ka cewa to ka in yi annabi manci za in kyale yi. ayi sai ka faɗa masa iya abin da zai biya bukata ba sai ka kwaye komai ba ka yi ta bashi kistoshi ka ce ai kaga da muke kaga a lokaci kaza ya muka a lokaci a'a kawai ka faɗa masa iya abin da zai biya bukata ka ce ka san dai mutumin da na san shi ko ka ce ka san yadda muke da shi ko to ina ka haƙura kawai kakkai kakkai wannan ya biya bukata ko wata ce zake wani yake neman ta da aure ta zo ta kawo maka ta san kuma ka san mutumin a nan ka gaya masa halin mutumin shi ba wanda yake da alaka da ita maganar aure ta yi to sai ka yi mata maganar abin da ya shafi zamantakewar aure wanda zai iya cutar da zamantakewar aure idan an yi kamar yadda fatima bintu qais ta je gurin manzo sallallahu alaihi wasallama tana neman shawararsa game da ta abu jam ko mu'awiya shi amma abu amma mu'awiya fa sulukun la mala lahu mu'awiya da kika ganshi nan ba ya da komai talaka ne fitik fitik irin fitik din nan to kaga wata mace ba za ta iya hakuri da wannan ba idan aka yi auren tayi ba za ta iya hakuri ba za a yi ta jin kansu za a yi ta rigima yace ce wa amma Abuja. fala ya ana al'asa an atakahi ko fa darrabun lin nisa kamar da zuwa wata ruwaya amma Abu mai yawan dukan mata ne likidau ne na mata to anan ya gaya mata wani abin da yake da alaƙa da zamantakewan aure bai shiga ta ba ta labarin wasu abubuwa daban ba dole ba shiga cikin babin namima ba don haka yana da kyau in ji gazali cikin bayanin sa yake cewa yana da kyau mutum ya rika kame bakinsa daga abin da yake gani na halayen mutane sai dai abin da ya san akwai fa'ida idan ya hikai shi ga mutane ko akwai ije wata musiba akwai wani bala'i da in yayi shiru zai iya aukuwa to baya cewa bala'i ya shiru sai ta kasance sannan ya faɗa a'a sai ya faɗa ya ce kaza kaza zai kasance don haka ai a hankali a takatsantsan don haka suka ce ko da mutum ne kaga yana ɓoye kuɗinsa a wani guri yana rami idan ka je ka wani kayi na mima kaga kuɗinsa ne amma ai baya so a sani malamai suka ce dukkan wani dukkan wani wanda aka kawo masa gulmar wani to abu da ya kamata ya yi wannan zahabi ya faɗi wannan a cikin littafin sa al-kaba'ir zahabi yana da littafin al-kaba'ir littafin al-kaba'ir iri biyu ne akwai al-kaba'ir wanda aka fi sani ya fi shahara da a ƙasar nan wani babba wanda yana da hikayoyi da tatsuniyoyi da hadisai marasa kan gado da yawa a ciki wannan ba na zahabin ba ne na zahabi ɗan ƙanƙani ne daga baya aka gano aka binciko shi aka gane cewa wancan ba na zahabin ba ne da haka wancan shi ya fi shahara shi aka daɗe har ma wasu majalisai aka rika sa ana tara ɗaukan mutane da hadisan cikinsa alhalin ba san ya bane ba su inganta ba to a cikin wannan littafin nasa alkaba'ir ya kawo abubuwa guda shida wanda ya kamata mutum ya yi duk sanda aka kawo masa gulma abu na farko kada ya gasgata wanda ya kawo masa gulma din domin fasiki ne annan babu fasik Allah ce in ja ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu kada ya gaskata na biyu ya ja kunnensa ya gargade shi ya masa nasiha kada ya sake irin wannan ya nuna masa munin aikinsa abu na uku ya ji yana ƙin wannan mutum akan wannan aikin domin wannan shi ne albughdu fillah domin annamamu baghidun inda Allah duk wanda aikinsa gulma to wani ne wanda Allah baya so to kai ma ka ji saboda wannan aikin ba ka san shi sannan abu na hudu kada ka yi mummunan zato ga shi wanda aka kawo maka gulmasa domin Allah ce ijtanibu kathiran min adh duk da cewa gashi an kawo masa kada ka yi mummunan zato a kansa abu na biyar kada wannan gulmar kuma ta sa ka rika bin diddiginsa ka ce to amma dai labari ba a yadda shi tunda dai har ya faɗa ka gara in dinga bincike in gano hakan ta faru ko bata faru ba domin ka ce kaya in kai haka ka kuma shiga karkashin wani abu da Allah hana wala tajassasu yanzu kana bin diddiginsa ka gano laifinsa kada wannan gulmar ta sa ka rika bin diddigin wanda aka kawo maka gulmarsa abu na shida kada ka amince wa kanka abinda ka hana shi wannan mai gulmar wato kai kuma kada ka rika je kana bada labarin gulmar mai gulma an gane ko ka hana shi gulmar kada kuma ka je kana cewa kaji kuma wani ya kawo min gulmar suwa ne kaga kai kuma yanzu yanzu kuma kai ka zama mai gulmar la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arun alayka idza fa'alta azimu ana cewa wani mutum ya zo gurin umar ibn abdulaziz ya kawo masa wata gulma sai umar ibn abdulaziz sai ya ce in shi ita nazarna fi amurka fa in kunta kaziban fa anta min ahli hadhihi al-aya in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan wa in kunta sadiqan fa anta min ahli hadhihi al-aya hammazin masha'in binamin wa in shi'ta afauna anka قال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إلى إلى ذلك أبدا يزو قرن عمر ابن عبد العزيز لوكتي ينا سلكي مؤمنين ينا خليفة يكاو مسا ونقول ما سي عمر ابن عبد العزيز يشي تو يزاو دوبا الأمر انك idan ya zan kai makaryaci ne ka ga dama mu duba in muka gano kai makaryaci ne to ka shiga cikin faɗar Allah in ja'akum fasiqun da ka zama fasiki idan kuma ba gaskiya ka faɗa abin da ka faɗa din gulmar da ka kawo an yi abin to kuma ka shiga cikin faɗar Allah hammazin masha'in nabi kaga nan ma dai ba ba tawaga bace mai kyau ba sauki idan kuma kana ga kana ga kana so mu yafe maka shikenan sai mu yafe maka sai ce al'afu ya amiral mu'min a yafe min dai ba na tunda ba inda zai sha ko gaskiya da ba ko dai zan mai gaskiya ko zan mai ƙarya babu na uku in ya zan ƙarya yake to ya shiga in ja a akun fasikun in ba gaskiya in kuma gaskiya yake ya shiga cikin habbazin masha'in binamin al-ma'mun ɗaya ne daga cikin khalifofin abbasiya yana cewa laulam yakun min aibin lammanina ko as-su'at illa annahum asdaqu ma yakununa abghadu ma yakununa inda Allah inda a ce masu kurmato masu gulma ba su da wani aibi sai zamantowarsu lokacin da suka fi kowane lokaci gaskiya lokacin kuma suka fi kowanne zama abin gurin Allah sanda suka yi gaskiya sannan Allah ya fi kaga wannan ya isa ya nuna maka aibin aibin gulma yahya ibn zaid yana cewa alhassan ibnu ali akwai ruwaya da take cewa rasuwarsa dafi aka ba shi bashi ya sha ya rasu to lokacin da aka bashi dafi ya sha sai wani daga cikin yaransa ana ce da shi ya haibu zai sai ya ce akhbirni man saqaka sum ga ya waye ya baka wannan dafin sai idan sai kama hawaye wato sai kama kuka sai yake cewa ana fi akhiri qadamin min ad-dunya wa awwalu qadamin min al-akhirah ta'muruni an aghmis yanzu ga ta daya a duniya daya a lahira ina cikin wannan yanayin kake so in zama mai gulma wato yana ga kamar in ya gaya masa ma kamar ya yi zulɗe ya yi shuɗe tare da yana cikin wannan halin na gargara sai ya ƙi yadda a hadisin yana cewa fasami a sauta insanai ne suwaye waɗannan mutanen guda biyu suwa ne ne ake yi musu wannan azabar ibnu hajar yana cewa ba a faɗi sunayen waɗanda ake yi musu azabar ba kai ba a faɗi koda ɗaya daga cikinsu ba kuma a zahiri wannan masu ruwayar hadisin ne suka bar sunayen da gangan suka ƙi faɗa saboda su rufa musu asiri wannan kuma abin kaga yana da kyau kuma ya dace da koyarwar hadisin ita kanta saboda haka ba daidai bane in ji ibnu hajar yace bai dace ba mutum ya matsa yace sai ya gano ko su wane ne kada wani malami ya ce sai ya kulkwakulo ko su wane ne tunda dai gashi abin da ya faru a tsakan su ba abu ne mai kyau ba da a ce ba abu ne mai kyau sai ka kwakulo sunan su dan ya zan falala gare su ba abu ne mai kyau ba sannan kuma malamai sun yi saɓani cewa musulmi ne ko ba musulmi bane su waɗannan mutanen biyu da ake wa azabar kabari musulmi ne ko ba musulmi bane wasu suka ce kafirai ne kamar abu musa madini abin da yake faɗa kenan da ƙarfin gwiwa yake cewa kafirai ne hujjarsa kuma shine abin da ya kawo na hadisi wanda a cikinsa akwai ibnu lahi'a cewa annabi sallallahu alaihi wasallama marra ala ne min banin najjar halaka fil jahiliya fasami'ahuma yu'azzabani fil bawli wan namima hadisin da ya kawo shine hadisin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta gaban kaburbura guda biyu na mutanen banu najjar waɗanda suka mutu a jahiliya ya ji ana musu azaba a kan fitsari da kuma annabibanci abu musa madini sai ya ce wa hadha wa in kana laysa bi qawiyyin lakin da ma'anahu sahih ce wannan koda ba yi da karfi ta fuskar sanadi tunda a sanadinsa akwai rauni ya ce amma ma'anarsa tana da kyau me yasa ya ce ma'anarsa tana da kyau ya ce da a ce musulmi ne da a ce mutanen da musulmai ne lama kana li shafa'atihi ila an taibasa ta ne ma'ana dan mai annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ya dora musu wannan karan abin nan a dabino ya ce zai ya musu ceto amma tsawon wannan dabino yana danyi da zarar ya bushe shi kenan ceton ya ya kare shi kaga zai zan baya da ma'ana an yi musu ceto na wani dan takaitaccen lokaci kawai ceto kaga wanda ya nuna ba musulmi ba ne. ya ceto amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tausayi yayin da ya wuce ta gabansu mutum ne mai ihsani sai ya ga ba zai iya haƙuri ba sai ya yi musu wani abu na ihsaninsa shi ne ya sa aka kawo masa wannan sandar Eh, abin nan dabino ya tsaga ta biyu ya dora musu ya ce za a rangwanta musu matukar waɗannan sanda ba su bushe ba saboda haka shi abu musa madini yana ga cewa ba musulmi ba ne don in musulmi ne ya kamata citan ya zama mai ɗorewa ne bai kamata citan ya zama iya zaman wannan sandar dabino ɗanya ba yayin da ta bushe shi kuma za a ci gaba da cike za a ci gaba da musu da musu azaba ya ce in musulmi ne wannan citan zai zama bai da ma'ana amma saboda ba musulmi bane annabi kuma mutum ne mai tausayi mai ihsani shine ya ɗauyo su wani ihsanin sa aka dan rangwanta musu na wannan dan lokaci amma ibnul attar a cikin sharhul umda shi yana ganin waɗannan mutane waɗannan mutane musulmai ne kuma yace bai halatta a ce ba musulmai bane a ce kafirai ne yace domin in kafirai ne ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi addu'a a rangwanta musu ko yayi fatan a rangwanta musu suna kafirai annabi zai musu wannan wannan abin nan wannan ba zai nema musu wannan rangwame ba shi Allah da ta'ala yukhaffafu anhum al'azab wala lahum yunzarun ba a rangwanta musu azaba ya za a yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ce ba a musu rangwame shi kuma ya nema musu rangwame ibn hajar abin da yake cewa idan aka dubi zahirin hadisin aka bi hanyoyin hadisin aka tara lafizansa gaba daya Abin da za a fahimta cewa waɗannan mutanen musulmi ne ba kafirai ba ne a ruwayar ibnu maja cewa ya marra bi qabraini jadidaini annabi ya wuce ta wasu sababbin kaburbura guda biyu kaga sababbi ya nuna ba sababbi bane tun jahiliya in sababbi ne kuma kaga ya nuna na musulmi ne saura kaga ba a jahiliya kenan ba aka binne su a hadisin abu umama albahili wanda imamu ahmad ya fitar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kai marra bil baqi'i ya wuce ta baqi'a baqi'a kuma makabarta ce ta musulmi saboda haka sai annabi ya ce man dafantumul yau hahuda wane ne kuka binne shi yau anan kaga wanda yana nuna musulmi ne domin a makabarta ce ta musulmi sannan kuma da suwa yake magana da sahabbai yana magana da musulmi domin kowa yadda al'ada ta gudana musulmi musulmi ke binne shi wanda ba musulmi ba su ma yan uwansa ne ke binne shi ya ce kuma a daga cikin abin da zai kara karfafar ka cewa waɗannan mutane musulmi ne riwayar abubakar a gurin ahmad a musnad ɗinsa da kuma tsabarani a mu'jam ɗinsa da yake cewa yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir bala wa ma yu'azzabani illa fil ghibati wan namima wa ma yu'azzabani illa fil ghibati wan fil ghibati wal bawl ce ba a yi musu face da ainihin fitsari kaga sai aka takaita azabar a cikin waɗannan abubuwa guda biyu illa fi haza kaga da kafirai ne ba za a ce ba a yi musu azaba sai cikin abu biyu ba ai kafirai ko da za a yi musu azaba akan sun yi wasu laifuffuka kuma za a yi musu azaba akan kafircinsu ba za a ce ba za a yi musu azaba ba sai akan laifuka guda biyu waɗanda ba su kai kafirci ba an gane ko to wannan hasri din da manzo sallallahu alaihi wasallam ce wa ma yu'azzabani illa fil ghiba haka yazo a ruwaya illa fil ghibati wan namima a illa fil ghibati wal bawli wannan takaita azabar akan waɗannan laifuffuka guda biyu da annabi yayi ya nuna cewa ba kafirai bane in kafire ne annabi zai ce an. ba zai takaita yin azabar akan waɗannan abubuwa guda biyu ba tare da cewa suna da laifin da ya fi waɗannan to wannan kaga shi zai ƙara ƙarfafar cewa waɗannan musulmi ne ba kafirai ba ne to shin wannan ya nuna kenan duk sanda ka zo wucewa ta kabarin ɗan uwanka musulmi ka yago itace <coughs> darbejiya ko ɗorawa ka tsaga ta ko ka tsaga ta ka dora akan kabarin ko kuma a wannan kususiya ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne ke da damar yin haka insha Allah abinda za mu karanta kenan a sati na gaba wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam saboda lokaci ya tafi babu tambayoyi sai dai sati na gaba insha Allah إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر